na fuskanci waɗannan yaran suna son juna ina ganin kai kamata ya mahaɗa su da na tabbatar da kin kula da ita yadda take tana son su yana son ta tun da dai shi na ke ne ita masa ake gaskiya to na mai na ke ne gaskiya ni na fi kowa jin daɗin aka ce an yi wato ba hajiya ne za ta yi farin ciki ba ni ne da farin ciki saboda motsin duka 'ya'yan nan nawa ne domin ni a ɗaki na suke duk da ban haihu ba amma cikin hukuncin Allah hajjiya ba ta taɓa ɗaga ido in ba a faɗa wani ba ba zai ce 'ya'yan nan uku na ta ba daga su hawansu ni dukansu hudu gidan nan babu ɗan da ya taɓa ɗaga min kara to alhamdulillahi har tana cikin matan da take sawa a yi mini addu'a Allah shi bani hawa dukkanin yadda ka gaba samu kansa to ubangijinsa na son shi hakan ya fi cancanta da shi ci gaba da roƙonsa to ranar banza tururuwa ta yi jiro alhaji baranta na ranar garan yadda alhamdulillah ya ne alhaji ranar eh, koyo shi da ma abin da ke so an ce musulunci yana magana cewa ka zaɓa danki uba na gari hakan to kuma da mutanen nan eh, yarki ce danki ne tuko ne alhamdulillah wallahi ne na kowa jin daɗin wani abu tunda dai kaga yanzu min dai tawa wace shi kuma musin nawa ne tunda dan ya uwa na ne duk da ya mutu dai dama gashi a hannu na yi to kaga ai na ji daɗi to yasmin kin zo wani abu gaskiya ni zai na ji kunya saboda na nace inda kai yi abba ya samu muna wani soyayya ko da jajir gaya wallahi ban yi na gaba ni mana na sai rasa gani wanda ya ga amma kina bin Khalid ne ga Khalid mm. ka ku sai yaran nan da gulma a ah, ba ki cikin ki dan kai na shi Allah kin san kai da nake san shi Khalid wato ka kusa shi kenan tire ni na isa ki aikin san yawa da ba Allah hmm. kuma ki san me ita kuma jami'a kuma ita kare mu ne da ke wuce ta gari sai kara cewa take ai shi kenan alaji sai a yi tuwo na mai na ta ta faɗa gaskiya kuma ni abin da yasa ba ta so ki saboda wallahi kirjiya nake mun ciwo kuma saboda ina ba ban haɗin sa kai saboda na ta ina na na ta ka tashi hankalin Allah sai kina gode shi tiya Allah Allah ba hmm. ta kin san me nake so da ke da yamma ku zaki shirya ne mu je gidan tsaliji a'a ni wallahi ba sai mu askaru askaru ai kida mu gidan ta ba zai isa miki askarin ba sai dai sai miki awara awara <laughs> Allah sarki to Allah ne ba mutane. A ah. lokacin da Wallahi. Wannan ɗan rubutu ne kawai in je ofis da kawai ni sai kamar zan tafi ne in tafi Abuja daga Abuja ba ta kwata ta ina ne. To ni ga nake kamar za faɗa ta da ma. Allah ai ban san kallon wata bai mata su ai barin gaya miki wani ke ni kuma ba su zuwa aiki ne a'a aiki ai yanzu ne ke ni in kallo wata ke ma ki ne ai barin ma wake a gaban ki wani sa glass kawai ma dai kawai dai in kawai ma dai zama kamar ne duniya ba wanda ya samu haska kowa ga farin wata mai haske ya haska mata yau zamanin ne mata sai ya yi yau

kwarai ta kaki juyi ke kaɗai ke yin gasa su madausaya miyo musu kwai rawa mata gudan ado kai daga gani ka san ta zarci sauran mata kwarai kwarai dan sa, wanda ke haskawa za mu warwasa miyo ta rawa ina roƙonka yadda kuke min biyayya kuke bi na sau da ƙafa ku tabbatar ta ci gaba kun san da musa kan yi kusan ni na sha nuna na tabbatar da cewa ba zai yi wani abu da bai dace a wannan gida don haka wannan tafiya da zan yi na ɗauki amanin gidan nan na rashi komai ya aiwatar ya yi dan na san na tabbatar da cewa musa ba zai ci amana musa mai riƙon amana ne mai riƙon addini ne ya san addini yadda ya kamata yana da mutunci don haka musa ka kiyaye wannan amana da rabaka ka tabbata ka riƙe ta da hannu biyu domin in ka ci allah zai kama ka gaskiya ne ko kuma duk wacce ta saba masa Allah zai kama ta alhamdulillah alhaji ina fatan ka tafi da burin cewa kawon mata na gari kuma wanda ba zaman duniya ba har ma gidan aljanna za ka yi da su kuma kawon matan da ba za ka yi marmarin raguwa da mu ba ko da zuwa can ranar gobe ke in kaga an canja abu a gidan nan to ina fatan kujerar nan ne aka ɗau wannan daga can aka dana tsarin mata na falo amma inda ka bar gidan nan ina ga in Allah ya yarda haka za ka zo ka samu to ka ji kai ka ji abin da aka ce maka kullum ka rika bani naman kaji in na ce na dawisi nake so shi za ka kawo abin da za ka rika bani kenan na gode da wannan ya da ka ɗora mu kuma dama a kai na yake saboda haka in dai ba abin da zan ce sai da in ce Allah ya ta'ala ya taya ni riko yawa to saboda sha insha Allah ta'ala dai zan iya kokari na ga cewa dokokin da ka tsara to ba saukar da kansu eh, Allah kuma ya kai ka lafiya ya baka sa'a tafiya kuma Allah ya sa ka dawo muka kai lafiya da na gode ta tabbatar dai kun bi shi sau da kan duk abin da ya aiwatar a gidan nan kada wata ta ce ba haka ya aiwatu kada a yarda da hukumar shaidan kada a yarda da shi Allah mana tsari da shi ta aba an Allah da mun karshen Nura, ko ya magana a samun din Wallahi ni dai a samun din na ya bala'in daure min kai yanzu ma kun in nake dubowa. Ka ce min kuma ka gane ɗazu. Wallahi malamin ne ya yi twist din kuɗin. Kai dan Allah ku tsaya. Ba koya mana ta kuɗin. Tsaya ku tsaya. 24 hours mun ringa maganar karatu idan ba mai karatu me za mu me kawo makarantar nan ina jin ka me kawo mu fara haba ya kamata ku san cewa dole ne mu samu time da za mu dinga dan kuma kun gane ai ka san ku me kake faɗa ka san ku menene dalilin barowar mu gidajen iyayen mu muka zo nan ai karatu za mu nura ba wai ca ne kar ai karatu ba amma karatun ne kar yi yawa idan yi yawa ba shiga kai zai dinga yi ba ka gane irin harkan yan matan na is fun ai ka gane a sise ba gaskiya ni ba ruwa na dan ban yadda ba wanda ya Allah sai wankin aka je gaban malam a tantance wanda ya zuku da wanda ya hadda ba wai na ce kar aika wato babe din nan haula ce idan ta do ka cewa ga cik haba malam eh to ai ga haula din ta Hajiya, na uwar gidan ne ba motsin ta ba alamu wallahi uwar gida ba ta nan ta dan fita ta dan ka san yadda abin da ta unguwa kuma ka mm. ba tsaka ka haka ka saki mace zai ka ce wata tinkiya ta shiga ta shiga ai ba kima ba ne a ci amma ai ka san wato shi yasa mutane ake ta maganganu wai in ƙara aure wai ne ne to ni wani lokacin ne in dan duba maganganu sai in kasa raba ɗaya biyu abin da nake so ka gane shi eh. shi fa ƙarin aure eh. ai in mutum ya samu dama ya samu sukuni ai sai da kare ai wannan kai a waye kar baka maza kan kama ba wata matsala kawai inda kare na yi kare kawai amma ka gane wato shi wani lokacin ba a kare ba irin kamar wata yarinya zan samu zan kare ina son kina so irin wannan wani sun ga ayi kwanta ta haka naka yau inda yi wannan ne to ai tun da ka haɗu da ni ai an gama ni yar wana eh Allah ah mata irin taka ai na san shi ai na yadda yake na san 'ya'yansa ba za su <laughs> to ka gane ne wato wajen naku ina ta so in dinga bullowa muna gaisa wallahi to yanayin aiki shine abin nan dan akwai sako ma wallahi na tarda barin da kuma ah, a za za yi dole ya haka ah, ah, eh. to Allah sarki ai wato ɗan waya da tare da ma ka san wato saboda Yola eh ba ba saboda ba na son sabis da yake tsakanin Allah ko da yaushe ai sai yin hakan haka haka ai haka wannan ai wannan ai mutum wato ba na so sabis ya yanke tsakanin ko da yaushe a dinga magana a waya ko da zan je ba ta nan ne a dan Mariya nake Mariya magana dai muna kanta eh haka mana yaji ko yaji wallahi ba ka na ce bari zo tambayo ko yayan ku amala ya bugo waya da jinjin to shi ke ina ganin haka dawo ba kuma bai waya ba kuma a can ma zai yawo aure ko gani sariya dan ana magana da shirye mai kamar yan yan. to ba zai dawo ba ke aure za mu musa. ina wallahi wa zara ko muna da muna shi ana ba. Ah! da kin da ji a tsara bikin ka shekaran jiya ai ba. kuma yace je da yamma zai yi amma gaskiya bai ko ba mm. kuma ya zama na abu su ce ya hawa tun yadda roko a shirya mai wani baki na gama makaranta kin gani kafin bikin a zo a sha bidiri a yi bishashi a sha ne mutum da ya dinga gina tunanin na nashi dimi da hankali tuna fata ne zan daina zuwa makaranta da ke wallahi ka tafi ka ko ka tafi السلام عليكم kwashe lada. ‘Yan mata. haka aka zo. wani ƙanshi kike yi. Ke ni nake ƙanshin kai ɗazu? nan.

ai kukin da ne za aure mu ba sai yanda aka gama karatun nan an kammala an fara aiki an an so kuɗaɗen nan mutum ya rinka tambasa abin da yake so a duniyan nan yana da kuɗin shi mijinka na da kuɗi ba ni yanga zai mini kana ji da shi ina ji da shi in kai min wani yanka kawai ina ba sai yiwu baki lalaki <laughs> da kake ji fita ta wa cha ai na ta mai sauki ne ni ai sai na kafa kamfanoni wanda wayannan a ƙasa na suke malama shigo mota a ce wacce ce ta wuce sai na yi aure. Allah ya shirye ku. amma ba ba fa'ida mutum ya fita aiki miji ya fita mata ta fita ba fa'ida ya kamata ke ki zauna a gida ki ibada ki mai abincin da zai zo ya ci hankalin sai kwanta saboda haka da Allah wa ra'ayo kai fada ko haka Allah ba akbar ke ba zai fa yiwu ba zo mu tafi kuma ma kai ki ga mana magana Yasmin Yasmin zo ki je ki mun wanki ki ɗebi wanki na ki wanke mun kana gaba ɗaya da sun yi da ana da kawo kwaci ba na son sa kin ga irin kayan da na sa ni ba ta ciki wanke ki ko musu ya ina magana kina tsaye makaranta za ka haba hajiya zai da ke kan kin san lokacin makaranta ya yarinyar nan makaranta za ta nufi kina nufin akwai makarantar da har ya fi lokacin uwarta ki tuna ni fa uwarta ne na bata aiki duk da na gari kuma yana so ya samu albarkar iyaye shi yasa na ce wanki za ta yi wani ba makaranta nake zance ba ba shi ina gaba na ba Hajiya Zainab ai ina tunanin ko ba na gidan nan lokacin makaranta ya ke me sa yarinyar da ta tafi ne ya za a yi to me amfanin kande ne tawon shekara nawa Yasmin tana zuwa makaranta tun Yasmin tana shekara ɗaya da rabi aka sa ta daga kan nursery school zuwa primary school zuwa secondary school balle kuma yanzu da take NC to menene za a ce min wani makaranta na san da kanta a gidan nan na san da yafu gidan nan an ɗauko su don aiki ko to ni wankin yasmin nake so yasmin ce ta makaranta da kai makaranta ba Eh, ba ba ta yi shi ba. Dole a gwada mun ban haihu ba. Dole a gwada mun ban haihu ba. dole yasmin ta je makaranta kanta fanko me take ɗauka a makaranta yar a gurin ki ke ce ba ta ganin amfanin karatunta amma ni ina ganin amfanin karatunta kuma da ba na miki gorin haihuwa a gidan nan mm. amma daga yau na fara in fitsari abun banza ne ka za ta yi mana ke ki shiga ɗaki ki haifi daki yar mana ta zo ta yi miki wankin bari in gaya miki in dai karatu na yasmin ne ba abin da zai tsina na mata bare ke kuma ba za ta san ba haka za ta je ta zauna gaban allo ta tashi to bari ki jin gaya miki mm. tunda na ga abin naki ya wuce misali mm, ya wuce kima abin da nake tunani ya zo mu zama rashin mutunci to daga yau mun fara yarinya ni na haife ta eh. kuma ni nake iko da ita saboda haka karatu daga nan har birnin sun kuma kullum ba sallah ne ina daga hannu in gode wa Allah kuma in roƙan mata Allah ya biya mata bukatunta kuma fasaha Allah ya bude mata kwakwalwar ta ta samu ai da ba dan haka aka ce wai haihuwa ne dadi ko kana gudu haifuka yanzu na ka eh. tsinta a gaba kin gani yanzu sai mun kwarai da gaske a maka no production present a price paid for love and pain lost for the truth kamata ina support yes ina attack yes ina rendering ina vibrated sannan kuma ina explosive komai lulu amma duk gare rendering na tsanin kana ƙarya ne ƙarya a tale of deceit heartbreak and tears two friends with the same aim same test, and same love to be torn apart by the love of their life as all hope get lost the acid test just begins ni din banza da ka shiga gurin ka dinga kamshi irin a ce ka fito yawa Allah ko? Sai da ko irin idan ka je kawai ka canza ta. Dan na san ka. Amma da Allah. Ni je ni je a hanya. Ko a hanya. Ya ba To a dinga ɗan mata su ne ta nan da Allah ka kula da kai ok da akwai dubu dari biyar a kai to ku na haifo da shi takalmi mm, na kuke da mm, shi kada kin fito kuma kin kin batar wai menene ne ni ba ki gane duk abin da nake ina so in canza miki tunani gane ina so in gyara miki rayuwa ba na so ki dinga wani tunanin hmm, bari in je famfo ne ruwa a zan kai nika a'a ina so ne ki ta dawo kina tunanin ki to shi kenan ki wani flight kike jira jirgin kana da zai tashi a'a zaki je ne ki shopping zaki tafi US kin gane ina so gaba ɗaya tunanin ki zamanto expensive hmm? you understand a wace mota zan siya this is the kind of luxury car da take da AC irin full loader da dai sauransu ba na sake don wani tunanin a ah, nika ne wa ai kaza kaza so this is abin da nake so kai malam dakata abin da nake so in ga maka shi ba na son ka ba na kuma son mai ina da wanda aura ina da kuma wanda nake so to don Allah malam bai sanya da kai ba za ka iya hakuri ba <laughs> don Allah ka rabu da ni to ai bari ga miki ai duk mutumin da yake duniya dole sai ya so abu bai isa kuma ya ce ƙarya ba ya son guda ne da Allah ne mana dole ne in kai mutum ne sai ka so arziki ko ba ka ba namiji sai ya so mace kin gani sannan kuma sai ka so ɗaya sannan kuma sai ka so mulki duk mutumin da ya ce baya so to kuma jiki shi eh, wannan duk ba na ni ba zan ga da kike ba bari ba ki kana nufin ina da mental health kenan eh, ga wata 'yar waya da mutum tuno da ita ba wai kayan wasa bane waya ce kuma kin ga mai budiya ne kin gani ba za ka ji in ga maka in ba kai wasa ba yanzu nan wayan nan zan gurguru da shi wallahi kai biyu babu ba za ka ji in ga maka talakan waya ka san cewa ni ba talaka bace kuma a cikin su ka same ni barai da gaske saboda haka kan zo ma ba ni da ran jika ka ya kamata kira dokta za ta fasa ka je na da arziki zai lalata ai bari gani hello dala yau dala asibitin da wano ne shi ne dai ka gani boka abin da yake faruwa kenan kaga shi mijin na tafiya daman mijin nawa yana da aƙida saboda shi ba da abin da zai yi in dai magana ba Allah ne ya ce da manzansa bubu to ba zai taba bi ba to ni kuma yayi tafiya yanzu yana da uwar su dai uban su daya kuma abin da zai baka mamaki kanin nan nasa shine wanda yake bin sa na uku akwai mutum biyu a tsakanin su amma ba wanda yake ji da shi yake so yanzu ya tafi ya dauko shi ya dasa kuma Allah wai da ikon sa wai shine ya fi ma kishiyar tawafawa. to abin da nake so a mallake su sai abin da na ci sai yadda na juya su kare na bani baka bani korar ka saboda kaga sha'anin gidan nan ni a bani mallaka da zan mallake su saboda an yi magana ma sai ya ce shi ko irin wasan kanin mijin nan ba a so amar wasan kanin mijin nan ba mu isa mu masa bai na da zafi wannan an gama yanzu so ce ga zan lafiya da su ko kuma so ke yi ki zaman ki lafiya kalauke kadai a gidan Allah na tuba da musu a garin wasu aikenwa ne ni in zauna lafiya in ya so su su fada wuta duk da ke baki sani ba amma tun ji da dare aka sanar da ni zaki so kuma a daidai wani lokaci kuma an tanadi abubuwan da za a ba ki kyafa na mu ka ana ji daɗi an kuna na aiku ne gatan mu mu aiku ku ne shi gatan mu duk wanda zai keta wayannan duwatsun da wannan dajin ya tafi wannan to sai a ai ku ne gatan na baba boka to uba na ma me zai mutu aihuwa ta fa riga amma baba boka ai kai ne to yanzu abin da za a yi mm. bari ki ga abubuwan da aka sanar miki kin ga wannan lenin da suke renawa daga kasashe daban-daban mm. aka haɗo shi kin ga an haɗo shi daga palace an haɗo shi daga birnin sin an mm. haɗo shi daga burkina faso an haɗo shi daga mankin an haɗo shi daga bubule an haɗa shi daga yakoko an haɗa shi daga mayaranau an haɗa shi daga lau an haɗa shi daga mala auru an haɗa shi daga namne har zan. wannan magungunan sai gani mm. kin san lantan nu me ganin miji na ke na shi ne la'anan nan har lantan an samu kin san lantan da sunan gari ko kin san lantan ba sa son wasa eh. to shi yasa aka samu haɗin daga lantan to an yi a bani kawai in la'ance su gidan to gashi to to yadda za a yi abincin da za su ci dan barbade idan duka dan barbade su suka ci an gama ina da maman nan miyan kuka na zuba mara man shanu na barbade tunan zai lafi duk wanda ya ci to ya wa kansa to boka an kawo dubu ɗari biyun nan na ran nan ko dan na ba saratu na ce ta kawo mijin na yana nan ba zan samu zuwa ba shi fita akan ka'ida dan ɗari biyun ma da ka turo an tafi rabawa ne ba ruwan ku da rike kuɗi to ka san matsalar boka sai dai a dada min rufin baki ɗaya motar mai gidan na da take cikin gareji ita na buɗe aka saida. yanzu wannan kanin mijin na bude bai gani ba na shiga uku na lalace ai ko uwar ce ba ta da lafiya aka bude garejin za a kai ta asibiti in bai gani ban yace na mota take cikin siyar zai ce to <laughs> a kasa na karisa ta bazawarar dariya na kasa ni rabona da fara a yau kwana takwas daga yau dariyar nan kin so mace kenan har abada <laughs> eh. ko da aka yi domin su ina eh. kuka kenan har abada ya eh, ai haka nake so to sai dai fa a yi min wani abu ni din nakan dan bude sto in yi satin dan shinkafa da yake ba sata bane mu sai dai in mun gani za mu dauka saboda kaga baka ai hudin nan ba haka zauna haka ban na dai satan buhu uku buhu biyu buhu biyar da dan manja ba komai eh goma ma kidi ba to mm. ban kara kenan eh kara ba abin da zai faru <laughs> ba damuwa to eh ba zan koma to zan leka to ba da yawa eh, eh. ina tinta wallahi lai inda 节目。